Barira? Na'am. Sani da fitowa. A lafiya kalau. Alhamdulillah. Sani lafiya dai ko? A lafiya lau sai alkhairi. Wato Barira na zauna ne na yi nazari. Eh. Na yi duba da idan hankali. Na ga ya dace zuwa sanar da ke halin da ake ciki. Bai kamata kamar ilu a ce yana zaune shi kadai da uwarsa a cikin gida ba mai kula da shi ba. Ban fahimci bayanin naka ba, ka fito karara kai min bayani yadda zan gane. Masha Allah, bari mu miƙe sai ki ga tsawona don ki awo daidai da rayuwarki. Wato, barira abin da ya na ƙara so sanar da ke maganar ita ce. Bai kamata a ce ke da ɗanki kaɗai a cikin irin wannan gida kuna zauna ba. yaron nan tabararsa sai ta yawa shi sa na ga fi dacewa a ce an samu namiji mai hankali akili wanda zai kula da tarbiyyar yaron nan ya kula da tarbiyyar kike kanki shi sa nake ganin ya dace cewar a yi min izini in ba da sadaki na sai in shiga daga ciki ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma baka da kunya wallahi tallahi baka da kunya kai din nan baka da kunya ni kamata ka kalle ni ka ce zaka aure ni ka kuma asuwa to an aure kan ce na auruwa barira namiji kika aura dan baki ga kallabi a kaina ba kin ji ko ayi na rai au ta haka na ma ka bullo min kenan kai ta haka shi sa ka fake da cewa wani wane ne eh tarbiyyar mika iru eh, kana rangwade kai eh, eh. yo ni Allah na tuba kai kai dubi ido na tafi ka je ka nemi daidai sa aka ka aura ba dai ni ba barira ni dai na san baki fi ni shekaru ba kuma baki kai ni hankali ba magana na zo miki ta hankali da nutsuwa me haka kai ni ba ajin ka bace inji yan zamanin nan suka ce ni ba kilas in ka bace ko ka bar kofar gidan nan ko in maka ihun kwarto ko ihun barawo kinga duk wannan buge-bugen magana da kike nema na iya shi. Barau ne ni tsohon doki. Ban gaji da gudu ba karkara ce ta kare na shigo binni. Linzami ya fi karfin bakin kaza kuma alkur'an dan jaya bakin kaza iyage. Ai linzami sai doki Qur'ani. Eh. Na gode Barira. Kar ma ka gode mana. ga 'yan mata ba shi ba ne ba umma wallahi ba shi ba salamu alaikum umma kuna nan lafiya umma umma lafiya na ganki kin ɓata rai kin yi shiru wallahi waƙa ta nake yi umma na je wajen wani biki ne na tarar da ana yin wannan waƙa shine na ɗan taho ina rera ta ya za a yi in maki haka allah i sawaƙe allah kiyaye mugun je mugun gani allah kiyaye umma na mamaki yadda na zo na tarar da ke ranki a ɓace hasali kuma gashi duk ran da zan ganki ranki a ɓace ba na iya sukuni a rayuwata dan ni fa umma da fushin kiya sun gara gobara ranar sallah waye taɓa ki malam yakubu abokin babanka ka san shi ko eh shine yazo ya sallama da ni cikin mutunci na fita kofar gida muka gaisa da shi wai amma buɗar bakinsa wai ni ya ce min wai ya zo yana so ya aure ni aure haka yace aure na ce ni malam yakubu ni zaka ce zaka aura na ce waye kai in aure ka in ce na auruwa muka tinka rigima da shi zan magagonu gagonu da na ce bai san aure shi ba shaye shaye ke da alama ta to barin gaya miki umma ba wanda ya isa ya taba ki in zauna ina kallon sa da raina da lafiyata kai waye kai waye ki a ne yakubu idan ma babu yanzu akwai don in canja ma salo na yi ma salo ne yanzu irin na 'yan daba zara zan ma yanzu ai canza salo nake ba abin da bana zama yanzu sai in juya eh ko ina ni kaɗa nake saboda gwagwarmayar rayuwa sai da ne gwagwarmayata a nan sannan na shiga Legas nan ma ne gwagwarmayata na shiga Igwafo nan ma ne gwagwarmayata na shiga a jagula nan ma ne gwagwarmayata duk dan na waye kar a nan wayo faɗa wa mutane yadda kake faɗa musu yadda yanzu abin da nake so da kai eh. ka gama zuwa ka yaɗa ni cewa ba ni da mutunci ka gama zuwa ka yaɗa ni ni ba mutumin arziki bane haka musulunci ya ce ai ka faɗa da bakin ka shine na ce haka musulunci ya ce shiga Lagos kai ba mutumin arziki to in ma nayi haka musulunci ya ce musulunci nuna mana ya almuslimu akul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne in ne ba daidai ba kai mun nasiha in ban ji ba kai mun addu'a wata ran sai in zama shiryayye tunda ba kai kai ni ba kai Mika'ilu ni fa ba sa'an ka bane kuma ina da da kamar kai idan na kirawo shi nan tunzirin da za a yi ba kare bane a kira shi ka kira shi Da ka gama bitar da kulli da ka je gun mahaifiyata kana santa baba ta sa'ar auren ka ce? Sa'ar auren ka ce? Wace ce ita? Shi da na ce baba ta sa'ar auren ka ce? Ni gaba na ba abun kunya ba baya ba. Dan da baya na bashi da tuni ya ci min ya kai ni kar. Kai kuma dan waye kai da ka taso a hannun dan Daudu ba. Ni na ji abun mace na taso. Kai da ka taso a gurin a sai doya. Bar kofar nan. kai da ka taso a gurin mai doya da kwai ba to wannan wannan kuɗin ba raban eh, ka bane to dan ba ta da tarbiya ba ta da tarbiya sha sha sha kai bari gaya ma sai ne ma rahin mutunci in ka ƙara shiga harkata wallahi sai ne ma rashin mutunci in ka ƙara shiga harkata ko ba ka ci ai ai ka nuna halinka ai a nono ka tsotsa a nono ka tsotsa daman uwar kama mahaukaciya ce ita ma haka take wannan haukan sha sha sha wallahi tallahi duniya ce za ta bi ka za ta biyar da kai daga kai har tsohuwar taka eh, na gode na gode jamila abin ya bani mamaki ya na zo na shirya za mu fita inda na gaya miki kuma na ganki da hijabi ke da muka yi da ke za mu fita kuma haka za mu fita da ke ai ta kallon mu da sake ki shiga ki je ki cire wannan hijabin ko kuma ki sa shi a jaka ko kuma in badda bani zaki in mun tafi can inda za a sha'ani ki sa shi a jaka ki fito min a mutum sak ai zancen cire hijabi babu dan yanzu ma da nake faɗa maka na zo ne sanar da kai cewa mahaifina ya hana ni fita ba inda zamu je da kai na fasa nake ji sai na ji kwakwalwata ta yi wani ikisa haka na ji ta juya min ta min gida gida wace irin magana kike ni ba shi nake son ji ba illa mahaifina ya riga min magana sannan ba zan so in saba wa mahaifina ba ba zan so hakan ba saboda bana so in fada tsinewar ubangiji ai tun lokacin da muka gama shirya wannan maganganun muka shiga cikin muka muka canja layi muka shiga cikin sabanin shari'a sai daga baya yanzu ni kin saba in ba ki saba iyayenki ba ni kin saban ai tun da nan muka zo muka shirya da ke za mu fita hmm? mu je mu ɗin mu na zo na ɗauki kuɗi na na baki tun da haka ne na gode ba komai Allah ya saka da alkhairi abin da kika yi min na gode madalla kamata dina dana ke ma za a yi miki abin da kika yi min amma babu kira ba abin da zai ci gawayi ki ban kuɗi na shiga kuɗi fa mm. okay hmm. to ka biyo ni ka karɓi kuɗin in na isa in shigo in karba in isa ka biyo ni ciki ka karba to in kin isa ke ya ce ke cikakkiyar ya in kin isa ki zo nan ki maimaita a nan gurin zan yi wulakanci yau zan yi cin mutunci dama ni ba mutunci na sani ba zan yi wulakanci yau a ban kuɗi na yar wahala wahalalliya yan gidan ɗan durgu a ban kuɗi na wahalalliya wahalalliya a ban kuɗi na bari kai sauri ka dawo aikensa zaki ne ina ma aike ai kin aike ni na kai miki da kanka kwarai kuwa kaf garin nan ina da kamar ne babu gaskiya ah, da wannan kuma to me in kin aike ni tunda ni ma ina aiken ki ai a gaskiya ne to yanzu abin da nake so da ke zuwa ne mu shirya fita fita kuma eh gaskiya ina jin tsoro kaga fa wancan fitan ma fa da aka yi fa gaskiya na dan ta kaɗan haba dan Allah tun da kike a tarihin ki na duniyan nan ka fatalin Najeriya ƙasar nan da muke ciki kin taba ganin wani wani rago ya zama gwani kin taba ji an ce wannan rago ne yayi nasara eh maganar ka gaskiya ne amma gaskiya ina jin tsoro na san me isa kike tsoro inda muka je da ke akwai 'yan sa'idu na sa ido sana'ar banza. Ashe ka gane. To yanzu inda na samo mana malafa ce ba wanda zai gan ina gaya miki inda mu ba karfa a kuma irin wancan ni in gaya miki magana sako da sako a garin nan ina ne ban sani ba malafa na sani duk inda kika sani inda za a je a buya babu inda ban sani ba sai dai kurin Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gane amin yawa yar uwa yar gari to yanzu ya kike ganin za a yi kai za ka faɗi yadda za a yi ni zan faɗi yadda za a yi kin ban dama na baka gari Allah shi kiyaye mana ke yar gari haka nake son ki yar gari duk wanda ya ce ba ke ba zan ce ba shi ba eh kin riga kin kin riga su kin ce Allah ta waje na to yanzu ya za a yi da kin ga mai dan sawu a nan gurin kawai ki hau shi kuma zan gaya masa inda zai zo ya kaki an gaishe ki yar gari wa ya ce ba ke ba eh fara ne farar aniya eh an gaishe da farin gaske ba farin mai ba